وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا kamar yadda aka yi masa wahayi cewa su jama'a daga cikin aljannu sun saurari wahayin da aka yi masa na alkur'ani to haka ma aka yi masa wahayi cewa da mutane da aljannu za su tsaya akan tafarkin musulunci kuma suka yi aiki da abin da yake cikinsa da Allah ya shayar da su wani ruwa mai yawa kuma ya kwararo masu ni'imomi masu yawa